نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم بسم الله تنبيوي الماء نعم to ka kayyade ta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba cewa alhaya hay kulluhu khair na'am waɗansu mutane suna cewa ya zamu da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma barin da kuma wanda waɗansu zaka ga sun ji kunyar faɗan gaskiya yayin da aka yi abin da yake ba daidai ba a gaban su su ji kunya irin wannan to yanzu wannan kunya ce a shari'a A to ita kuma shari'a ai faɗa take saboda haka abinda in dai ka ga cewa akwai wani hali da za a ce a kunyar akwai wani kunyar wadda za a ce ba alheri ba to ba kunya ba ce a shari'a a shari'a ba alheri ba ce shine kamar wannan mutum ya bar faɗin gaskiya akan abin da yake don tsoron wannan ba kunya ba ce tsoro ne shine ai alkhawar kenan tsoro ne da jin nauyi wanda yake kaji nauyi wanda bai cancanci kaji nauyinsa ba wannan tsoro ne ba kunya ba saboda haka akwai layi mai siriri tsakanin tsoro da kunya ka san abu daidai ne ka san abu daidai ne amma sai ka bashi ita ko kunya ai barin abin da yake ba daidai ba ne. barin abin da yake ba daidai ba shi wani aika gada ya ji tsoron Allah ai ba zai ji tsoron a yayi inkarin yayi inkarin wannan yayi inkarin bunkarin da aka yi a gaban sa ba sai ya fifita a jin kunyar Allah bisa cin kunyar mutum ka wanda ya fifita jin kunyar Allah a bisa cin kunyar wanda ya fifita jin kunyar mutum a bisa jin kunyar Allah wannan ba kunya yayi ba wannan tsoro ya yi da ragwanci akan haƙƙin Allah na masu ce suke kasuwanci ke kasance kaya wasu kayan kamar za su iya kawo shekara uku daga yanki da su su da kuma laka da kayayyaki da kayayyaki to tana ganin kamar in ta ƙara kuɗi ne da kake wani sa kuɗi mai kuɗi kayan za su je ba a yin da kake yanzu kuma in za su koma kasuwa su siyo kayan kayan sai da da sun ɗaga shi ne ke ke tambaya ya ce ai babu wani abu a shari'a da ya ce ga yadda za ka sayar da kayanka hmm? za ka sayar da kayanka yadda ba za ka faɗi ba ka siyo kaya a dubu ɗari a yanzu in tana son ta sai waɗannan kayan sai ta kashe dubu ɗari biyar kuma kayan nan da yanzu za ta fitar da su da za ta fitar da su a dubu ɗari biyar za ta samu mai saya to sai ta ce a aikin da a dubu ɗari na saya wannan ta zamanto ninkin ba ninkin na riba na zama a zalima saboda haka ba zan wannan ba to da ta sayar a dubu ɗari biyu za ta iya sake sayowa don haƙun da ta yi lokacin ba ta jujjuya kudin nata ba da ta sai ta rinka juya kudin ta ai kudin nata zai fa haka babu wani ba musulunci da ya ce ga haddin riba waɗanda za ka ji suna cewa wai riba bai kamata ta wuce kashi ɗaya cikin uku ba ina suka samu wannan a riba ce aka ce abafan muda'afa kuma abafan muda'afa ba haka take ba a riba abafan muda'afa ba haka take ba abafan muda'afa wato a compound interest kenan shine kamar yadda obasanjo yake faɗa cewa nigeria gabaki ɗaya bashin da ta ci biliyan hudu ne ta ɗauki shekaru tana biya ta biya biliyan goma sha shida amma har yanzu aka ce ana bin nigeria biliyan talatin da biyu to kaga shi abin da Allah ya faɗa a hafan mu a to abin da compound interest yake yi kenan wani bawan Allah ya taɓa zuwa mun ko da kan mu shiga cikin wannan ba shi da alaƙa da tambayar mu na'am akwai waɗanda suke ba da cewa wannan a da aka riga shi ya halatta a ci a ci karamin eh. eh, a ci karamin eh, in ba abu afan mu ba afa ba ne yau <laughs> abu mu tsaye wannan ko ba haka ba ne hmm. allah maɗaukacin sarki ya faɗe shi ne don ya nuna zalincin da ke cikin riba hmm. ya ayyu alladina amanu la ta'kulu riba abu afan mu ba afa hmm? ninki akan ninki wato don ya bakanta shi ya nuna zaluncin da ke ciki bisa wani haƙƙi a ce yanzu ran nan wani mutum shi ma suka zo suka kawo mun shi ne zan faɗa ɗin da ya kuma na ce to kuma na ga kamar riba ne ake shiga magana ba ba ciniki ba a bashin banki ne mahaifinsu ya je ya ci ya jinginar da gidan ya jinginar da gida da suke ciki ya ci bashin banki ajin ko miliyan goma sha uku ne hmm? ya biya a lokacin nan ya biya wajen miliyan goma sha shida a ciki amma wai saboda jinkirin da aka yi jinkirin da aka rinka yi ana yi masa wannan compounding din wai har a lokacin nan ko an sayar da gidan ana bin su miliyan goma sha takwas bayan ya biya mutum miliyan goma sha shida shi ne suke nema wai a je a kamun kafa da jami'an bankin su yafe masa cewa wancan wanda ya biya din su ɗauka ya isa haka su yafe masa wannan sauran shi ne aka ce ai sai an samu wanda ya san banki ne da ba a san a ba irin namu na nan arewa ba wani wanda aka sani a cikin management din a cikin shareholders a cikin wani ya bar marayu kuma yara kanana ba wanda ya kawo karfi a cikin su shi yasa din ko yaya kake ai abinda Allah ya faɗa kenan da yace yamhaqullahu riba Allah yana kwashe mata albarka kuma ya kanta ta kakka fara saboda fete zo ta zamanto maka kiki kaka saboda haka ita kwa riba a musulunci ba ta da wannan ba ta da wannan riba kasuwa ce in ka tsawwala a yi mutane za su wajen mai sauki hmm? kuma shi sauki din ana so a yi amma ba tare da an sanya haddi ba tunda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan bawa mai sauki in ya sayar mai sauki in ya saya saboda haka in ana yin sauki wannan ba yana nufin kuma ka dauki asara ba da yanzu ita wannan in ta ce za ta sayar da ribar a ta saya a dubu ɗari ta ce za ta ci ribar kawai kashi ɗaya cikin uku dubu ɗari da talatin aka biya ta dubu ɗari da talatin ba inda za ta samu wannan abin a dubu ɗari da talatin balantana ta sake juya shi ta ci gaba da wannan kasuwancin nata saboda haka babu wani abu na shari'a da ya sakar ta yi in tana wannan eh, eh, wannan waswasin shaidan ne yake gaya mata hmm. eh, na'am na'am kunya na Allah ya sanna na'am mm eh kan kuma ka sai ya shi kuma an ce ya shi da ta kan tambayar mata wani ke eh saboda wata yi kanta a wurin mm aka hada a cikin mm ya za a yi ahsan ummu sulaim ta ji ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam abinda mata suna jin kunya su fada sai ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a wajen hukunci ne ba a jin kunya wajen neman bayanin hukunci wajen neman bayanin sanin gaskiya wajen neman bayanin ilimi ba a jin kunya ba ka wace ka zauna da jahilci shi ku dina ali shi bai yi ba mutum ne mai yawan mazi sai ji nauyi ya je tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me hukunci yace saboda yasa tana karkashi na sai tura miqdad abinda ake nema na kawar da jahilcin an samu abinda ake nema na aiki da kunya an samu to ka samu abin guda biyu bai kuma bisa ka samu daya inda ya je ya tambaya da kansa an samu bayani amma kuma an samu ba yaki da kunya ba hmm? saboda ka kaga an samu daya ba a samu dayar ba ita ku ka'idar shari'a duk lokacin za ka samu maslaha biyu ya fi bisa ka ce sai za ka samu ka hakura da ɗaya a lokacin da muka yi karatun bukari mun yi wannan bayani ko eh, eh, eh, ina jin ina jin ina jin asalin asalin wannan fa'idar da wannan bayanin daga karatun malamu ne sheik muhammad muhammad al-mukhtar lokacin da muke karatun bulogul mara ya kawo wannan na'am malam bashir ko ko nasir mm. Mm. sai yi eh Mm. Mm. mm. Eto ya yi kunya amma ya rusa kunyar da ya yi ya rusa ta wata hanyar tunda wannan abin da ya yi mita kenan ko mita hmm. wannan abin da ya yi ya rusa radansa tunda ya ci naman dan uwansa ya rama da bai yi kunyar ba hmm. tunda ya san cewar daga baya zai je abin da yake kuma zai zamanto tunda ita kunya mustahabbi ce akwai lokacin da take zamantowa wajibi amma irin wannan kunyar ai mustahabbi ce to kaga ya aikata mustahabbi amma kuma yaje yana bata shi da aikata haramu mm. na'am Zubinci. Eh. Eh. ya yi rashin kunya eh. a ta yi sai wata hanyar da ya aiki da kunyar amma kuma ya faɗa abin eh. ai kamar lokacin da su waɗanda aka kashe ɗan uwansu ne huwaisa da humaisa da suka rojan annabi sallallahu alaihi wasallam sai karamin ya tashi zai magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir to tsale babba ya magana eh. to sai zai samu babba ya ce ya kamata kun gani karami ne amma wannan abin bai kamata a kyalawa ne yana wannan abin ba ku ne manya ya kamata ku gaya masa kaga an samu maslahar kamar da yana hadisin sayyidina ali da miqdad yace ni ba zan iya fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ba amma kuma ina son in san hukunci kai ka je ka tambayen mu kaga an samu fa'idar ai shine kaga wani wanda ka labari sannan ba a ba riba ba ne shi wannan algus ne algus ne riba tana zuwa ne a cikin mu'amalar kuɗi ko bashi ko canji hmm. Eh, wannan duk wannan nau'i ne wani suna ribacce ake bata wani suna daban ribacce sai a bata wani suna daban na'am da gwal na'am eh galibi sai in yasin kudin sai a kusa haka eh. ya yi daidai ya yi daidai a'a ba sai an fitar da gwal din ba ana fitar da kima tunda kamar yadda suka ce ana iya fitar da zarkar gwal a maimakon ana fitar da ana iya fitar da azurfa a maimakon zarkar gwal a fitar da gwal a maimakon zarkar azurfa da ka za a iya fitar da kuɗi a maimakon zarkar gwal muna eh. amfani eh. da harkar gwal wajen da darajar wajen tsaida misali eh yanzu an zo wajen da gaskiya aure na nema ya gagara hmm. saboda yanzu a bisa darajar gwal hmm. sadaki ya zo shi biyu da hmm. da hamsin eh, ne da biyu a dawo da yashi darajar kan azurfa sai eh, to na farko dai shi sanya sadaki ya zama to rubu dinarin ba nasi ba ne istihadin imam maliki eh, kuma <clears throat> sauran ah, matabar shafi'i da ahmad ibn hanbal sun saba masa tunda kuma hadisi yana tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka nemo koda kawanya ce ta ta bakin karfe to kawanya bakin karfe ko ai bata kai rubu dinarin ba saboda haka shi yasa nake jin daɗin a wannan gidan wannan gidan rediyon wanne ne ne wanda suke faɗan a kowace da safe suna faɗan a lokutan sallah to koma dai wace ce ka a ce mune musu kiran kasuwa sai sun suka faɗa sai su ce sadaki shine dubu ɗari da hamsin ko abin da amarya ta yanki eh. ko abin da amarya ta yanke to kaga wannan togaciya na wanda kan cewa mutane sun san cewar ba wai auren su ya ɓaci idan aka ba da sadaki bai kai 150 ba idan amarya ta yadda ta yanke akan wannan shari'a ta yadda da shi zai iya yankewa hmm. wallin ta zai iya yankewa shi yasa watakila sai su da su dan kara su dan gyara sai sai abin da amarya ko waliyin ta ya yanke eh. saboda ka wanda suka san gidan rediyon sai ku gaya musu rediyon su ce ku dan gyara ku ce mamariya ko waliyinta ya yanke ya eh, shi yanke maka akwai riba a canji aina na Ya ce a wajen mu'amalar kuɗi ce wannan riba ce haka ne eh. eh. eh. sai dan yi jinkiri eh riba ce shi ne ma abinda amma gaskiya akwai ɗan akwai dan tsanantawa ana maganar malik ce maganar malik ce kai kai tambaya kuma kana magana su da zaka dauke masa hankali maganar malik ce yace idan ka je kana neman canji wajen mai kudi wajen ah, mai sana'ar canji ko wanda yake sana'ar gwal sai ka fitar da kudin ka kace gashi sai kuka yi canjin sannan shi kuma ya bude ya bude akwatinsa set ɗinsa ya ɗauko ya baka yace la khairati ba alheri a cikin wannan jinkiri ne riba ce haka malik ya faɗa amma gaskiya sauran malamai sun ɗauke shi a babin tsantseni ne wannan a babin tsanantawa saboda sha'anin babin canji ya fi komai tsanani a cikin shari'a na'am na'am eh yana yin yana yin kasau eh sai ne bai a zahar ba sai ita ana yin la'asa eh. to duk yin jam'in la'asar kasa sannan daga ya sai a ko koko sai ya yi su la'asar ɗin zaman gida suke ko ta tafiya ce su ma a kan hanyar ta ne eh, la'asar suke yi yi sai ya shiga da niyyar a zahar su suna la'asar shi kuma yana a zahar in suka yi sallama sai ya tashi ya tasa la'asar ya halatta ya halatta amma ba a mazhabar malik ba amma mu dai da shi muke fatawa saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin mu'az niyya ba sharadi ba ce sai sun yi daidai tsakanin liman da mamu in dai nau'in sallar ya daidai shi kenan inda ku ya zo ya same su ne suna mazaunan gida ba matafiya ba ya zai bi ya shiga kurkukun liman sai ya yi raka a hudu sai ya cika na'am mutum ne ya lura sai shafa kamar yadda ake sanya akan Eh. ya sallah a zahar ya la'asar sai bayan ya gama la'asar sai da da zafi tana sai tun farko ma ba shi bai alwala ba ya sa safar ya sa safar mm. kuma ga shi ya riga ya sallah mm, mm. ya zo ya yi alwalan sai ya so ya shafa ya sallah shi to ya yi sallah ba ba cikakkiyar alwala sai ya sake alwala sai ya yi alwala ya cire wannan safar ya alwala cikakkiya sannan ya rama a zahar da la'asar sannan in ya so kuma ya sa safar zai iya shafawa lokacin magariba da isha da asuba in sai da ya magariba da isha sannan ya tuna to sai ya sai ya in yi alwalar sai ya rama azhar ya rama la'asar ya rama magariba ya rama isha an kwana da kyau da kyau yana da kyau idan bayan kwana biyu ne in dai tsakanin wannan sallar da ya rasa

wannan jinkiri ne rubar jinkiri ce an yi jinkiri sai ka dinki eh kun ji kun yi laifi ba za ku yi canjin ba sai kun je tukuna ya fito da kudin sannan ku yi canjin eh, yadan biyar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na man bala amin haiba abinda ake nufi haiba ko jini ita ku alhaya kunya wanda shi kwarjini a mutum ba sifa ce wanda yake mutum yake iktisabinta ba yake nemanta ba ce bari zama mai kwarjini amma za ka ce bari zama mai jin kunya ita kwarjini Allah ne yake bamarwa da ita a sa mutum wannan haiba din kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kunya ne amma kuma kwarjininsa ba a cewa komai wata mace ta da aka kawo ta gaban annab sallallahu alaihi wasallam ta rinka makarkata ya ce mata sun sauƙaƙe makanki ce ni dan mace ce dan balarabiya ce mai cin kilishi mai cin naman kilishi wato ba mala'ika ba ne ni ba wani sarki ba haka yake shi ne a wannan anas ibn malik ne ko sayyidina ali ce in ka haɗu da annab sallallahu alaihi wasallam ba zato to sai razani ya kama ka kamar kana zuwa kai ka cikus da shi sai razani amma in ka haɗu da shi kuma kana sanar da cewa za ka haɗu da shi sai ka ji babu wanda kake so kamar sa to kaga wannan ne eh, wannan haiba ita ce ne wannan kwarjini ɗin eh, eh. na'am alaikum salam annabi wata ta za ta eh, da tsalla za ta fitar da sallah za ta fitar da sallah sai dai ta je ta canza tufafi sannan ta zo ta sallah saboda tsarkin tufafi yana daga cikin sharaɗin sallah sharaɗin ingancin sallah amma inda a ce a cikin famfas ne ta yi fitsarin bai fito ba shikenan dan ta dauke ta dan ta yi sallah tana dauke da ita amma akwai fitsari a cikin pampers ɗinta wannan ba zai sanya ya to cewar wato ta sufantu da sifar mai najasar tufafi ba na amma na fi idan fitsarin ya ke eh. eh. ya of course sai ta wanke jikinta ai shi ita najasa ita najasa A taharatul khabar wato najasar dauda tsarkin najasar dauda ga jiki da tufafi ake yi da haka idan ba wai kawai tufafin za ta yi ba sai ce ai tufafin ne kawai aka taba ita tufafin ne ake cewa sharaɗin su zama to masu tsarki a'a jikin ma dole ya zama to mai tsarki daga najasa da haka sai ta wanke wannan najasa ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam da bolul arabi yace a zuba hatta wajen da zake sallah sai an zuba ruwa in aka yi fitsari a wajen bai da na jariri na'am idan jariri ya ce sai an wanke sai an murtsike in an zuba ruwa ba kawai a kwarara ruwa ba amma in yaro ne kawai sai a kwarara ruwa in namiji ne amma an mace ce sai an zuba ruwa an yi dalku an cuɗa

suka zo za su yi sallar magariba a bayan mai sallar isharaka a hudu to nan ne za a samu shikani to kaga a nan wajen ni dai fatuwar da nake yi wannan su bi in suka gane kan cewa sallar isha yake yi su bi shi wannan sallar isha su mai da ita nafula sannan su tashi sallar magariba su in kama ya riga ya yi raka a biyu na'am sai suka same shi sai a suka same shi suka samu biyun karshe suka samu biyun karshe su kuma dama garba za su yi Eh, to in suka samu biyun karshe kuma sun san kan cewa ai za su ji da karatun su kan cewa lisha yake sun riga sun samu hukuncin sallar lisha saboda haka sai su tashi ke wannan raka a biyun su mai da ita nafila sannan su yi sallar magarubar su hmm. amma idan amma akwai malamai da suke cewar in suka yi sallar magaruba din a bayan mai sallar isha idan suka yi raka a uku sai su jira in suka jira shi idan ya gama raka ɗaya suna zaune su ta addu'a har ya gama har a gama ta karshe in ya sallama sai ki sallama tare waɗansu ma sai suka ce in suka yi raka'a uku in ya miƙe su sai su zauna su tahiya su sallama wato su kyale shi ya ce sun yi sallama kafin liman sun yi kiyasi akan sallar hau sallar tsoro a za a yi sallar aminci ka kiyasta ta da sallar tsoro wannan amma dai fatoyi ne a mazhabar shafi'iyya da waɗansu malamai suke aiki da wannan na'am eh, eh to haka to amma ku na samun jam'i kuma sai a rusa ka'idar jam'i inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam an sanya liman dan ai koyi da shi na'am liman wa zargi a eh, gaskiya ne sai a ce wannan sai a ce wannan sai ga nan da nan an yi masa suna an sa masa wani suna Na? eh ni fatawa ta ba a fita masa da zarta in dai na mace ne sai dai idan namiji ne ya yi ajiya domin auren yara aurar da yara ko kuma baya son kuɗinsa su ke sai ya sai gwal ya sai gwalagwalai irin na mata ya ajiye to nan zai fitar da zakka a ni ba ta ita ce mazhabar malik da shafi a kanta nake hmm. na malam mustapha au tasu ne a'a o eh haka ne ba ba ne. na'am Eh. Eh. Eh. ai abinda zai yi karya wahal da kansa inda ya alwala ya samu abinda yake zai tsare tufar mm, kamar ko dan tsumma ko dan toilet paper ya sa wanda yake zai tsare tufar daga daga bawalin ya taba tufar sai ya sallata haka ko da ya ci gaba da yoyon amma ya ce koyaushe sai ya sake alwala sannan akwai mashakka eh, in dai ya zama kuma wato yadda wanda ake tabbatar ma cewa yana da wannan larurar ba sai ya zama to kan cewar duk minti talatin sai ya yi bawali din ba a'a idan tsakanin azahar da la'asar ba zai iya rike bawali ba sai ya yi wani to wannan hukuncin mai salasu ne eh, hukuncin mai salas ne in bisa ɗabi'ar jikinsa in dai ba zai iya rike fitsari tsakanin azahar da tsakanin salloli biyu ba wanda akalin shine azahar da la'asar ko magariba da isha to zai ɗauki hukuncin mai salasu in yi alwalarsa ta azahar sai je sallah ko fitsarin ya zo in zai yi sallar la'asar sai ya sake mata alwala ba zai yi alwalar sallar la'asar ba zai sallar la'asar da alwalar sallar zahar ba to amma a cikin sallar ko bayan ya yi alwalar ta la'asar idan a tafiyar sa masallaci ko a jira a yi sallah fitsarin ya zo bai rike shi ba abin nan ya zubo to ba wannan ba zai bata masa sallah ba ba zai bata masa alwalar ba sai ya sallah da wannan alwalar an yi masa ruksa shine ata wato saboda um, matar da take istihada jinin rashin lafiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ya ce ta yi kunzugu sannan ta yi alwala da kowace sallah ko sallah ta yi mata alwala saboda haka ko tana sallar ruwan yana zuba babu komai akwai daga cikin matan sahabbai wadda tana sallah har tasa take sawa a kasanta fitsarin yana diga ai abin jinin yana diga a cikin tasar hamna hamna ce to ai waɗansu an ce wata daga cikin hasul mu'mini a wata riwayar haka aka ce wata daga cikin shi yasa nake wata daga cikin sahabbai dan fita daga cikin oda zai iya zai iya mai larurar salas zai iya yin liman ba abin da zai hana musamman in ya zama tokan cewa shi ne yake da ya fi kowa a haliya shi ya fi kowa ƙur'ani a to ai wannan ba za a ce masa mai salas ba ma nura wannan arizi ne hmm? in ya sha ruwa da yawa shi ne yake wannan a'a wannan kwa tabi'arsa ce haka rashin lafiya ne haka yake cuta ce eh, ba wai cewar yanzu ala misali yanzu cikin sanyi a cikin sanyi mutane da yawa ba ta iya rike bauni da sai mutum kawai kuma yana shan ruwa sai mutum kawai ya ce cewa sai ya maka akwai ruwaya da take kanan um, na ce zai iya zama tuwa biyu ba ridwan ai ban yi musu ba eh na an sifanta hamna da ita ne ce maka saboda an faɗi wancan sai sa sai ya ce wace daga cikin zambai. eh dan na fita daga cikin zargi eh yanzu da na fita da ban faɗe ta ba ai kaga babu zargi a kai da amma kaga in kai ka faɗi hamna wani kuma yace a'a an ce wata daga cikin ummatul mu'minin ne kuma hamda ba ta cikin su to haka kenan sai ku tsaya kuma akan wacce ce ba wacce ce ba sai a nemi tarjihi na'am saboda haka irin wannan abin da yake zuwa da kamar a lokacin sanyi ko kuma yawan shan ruwa wanda ya sa ya yi wannan mutum ya yi wannan ba za a ce masa yana da cutar salatul baul ba cutar salasul shi ne wanda yake rashin lafiya ce wanda za ta sa mutum bisa al'adarsa ba zai iya rike fitsari bisa yadda jikin eh, rashin lafiya yake ba zai iya rike fitsari ba to ta ka ita ce ta karshe duk dai damar da ina ganin ta yi yawa eh, na'am na'am idan mutum na'am na'am wallahi na ga fatuwar imam ahmad yana cewa da tsayamana daga lokacin da mutum ya so jin hudubar liman sai ya kame daga magana musamman saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya tafi sallah yana cikin sallah to da yayin da yake jin hudu ba yana kamar yana cikin sallah ne sai ya dauki hukuncin mai cikin sallah ya saurara Mm. amma idan amma gahirin hadisi din akan wanda yake yana zaune ne ana hudu ba din shine lokacin nan zai ji hudu ba a shine lokacin nan zai kame amma mutum ma ya tsaya ya duba cewa alfarmar wannan ibada liman yana hudu ba kana ji kai kuma kana tafiya kuna ta hira da da abokinka ina darasta sallah a cikin wannan ina sakina da nutsuwa da ake so mutum ya kasance amma a lokacin da ka ji kana jin hudu ba kuna tafiya kuna cikin magana da abokin ka sai kawai ka ji liman ya fara hudu ba sai kai tsit yana maka magana kai tsit ka ji kula shi to ai ka ga wanne ne ya fi nuna ta sallah da alfarmar ibada wanda ya wani to kuma balantana kuma ga fatuwar malamai kamar yadda jiya maka a cikin masail din na jin masail din ibnu hani ne na ga wannan magana ta imamu ahmad to sai kuma me lokacin da liman yake hudu ba kuma na fila wanda ke take a cikin haraba wani kake lalle in ka riga sai kai da ke wani yanzu da shi zai na fila in haraba ne ba shi ba eh, da dama ai ita nafilar da ake yi din yayin da mutum ya zo masallaci ai tahiyatul masjid ce ita tahiyatul masjid kuwa sallar da in mutum ya shiga masallaci ne haraba ko ba masallaci bane to tun da an ce yayin da liman yake hudu ba a saurara an yi rukusa ne ga wanda ya shiga masallaci ya hiyatul masjid kuma har aka ce masa ma ya takaita ta mm. to shi ko wannan wanda yake ba zai hiyatul masjid ba saboda me zai kama yin nafila a lokacin da wajibinsa shine ya saurari hudu ba abin da aka umarci shine kowane wato irin ibada tana da lokacinta a lokacin nan ibada da tafi mm, shine sauraron hudu ba duk da sallah babu kamata amma da ana hudu ba mutum ya zo ya tayin fulfili ya tayin fulfili ya saru hudu ba ba ya saba sunna saboda ba lokacin sun ba lokacin sallah bane ita ma sallar da kawai aka ce an yi ruksa a yi ta shine tahiyatul masjid ita ko ana yi ne ga wanda ya shiga masallaci saboda haka wanda bai shiga masallaci ba ya sai ya koma bisa asalin sa ne asalin sa ya saurari hudu ba sai kawai ya zauna ya saurari hudu ba kuma sauraron hudu ba ba yana nufin kana sauraron hudu ba kana azkar ba sauraro aka ce yi. ba kai afkar ko kai tilawar alkur'ani ba idan mutum yana waje shi ma wannan magana imam ahmad ce idan mutum yana nesa da liman mm. ana hudu ba amma baya jin abin da liman ya faɗa yace babu laifi zai iya yin zikiri zai iya tilawar alkur'ani idan ya zamanto da sauti da sauti a na'am irin lokacin da ba da babu speakers ba eh, a irin lokacin su a san a ko yanzu din ma akwai wanda yake za ka je a speaker ba ta kaiwa ko kuma tana kaiwa ta dauke a lokacin nan babu laifi mutum babu laifi sai mutum mutum zai iya yin askar amma kana jin hudu ba wai dan ka ce kai akwai zikirinka da ka saba yi ba kai ba mm. saboda haka bari ka raba biyu ba ka magana amma kana zikiri to wannan ka saba sunna wanda ba ai ibada ce ba zai zikiri ba zai saurara ai ibada ce sauraron ibada ne wajana wastama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kusanci liman kuma ya saurara a ya za su yi lagau masu yin nafila ba eh. kwarai da gaske lokacin da ake hudu ba don wajibin su zauna saurari hudu ba eh, eh mm. amma ni na san ba so ɗaya ba so biyu na yi ta wannan fatawar to kaga dai sadiq da na ce da na ce ta sai kike ta karshe to amma sadiq ne to to don me haraba za ta ɗauki hukuncin masallaci eh? ya ɗauki hukuncin sallah bai ɗauki hukuncin masallaci ba in ku haka ne in ku kace haraba ta ɗaukan hukuncin masallaci to kenan idan mutum ya yi janaba ba zai zauna a wajen ba ai ga abinda ba zai nuna maka cewa haraba ba hukuncin masallaci ba ne wa ya fara yin haraba a musulunci sayyidina umar me yace da ya zuga waɗansu suna zaune suna hira a cikin masallaci ya kore su ce zai can haraba shi yasa ake saboda ba ta da hukuncin masallaci yanzu mutumin da yake itikaf abin da muke ce muke rigima da masu itikaf kenan sai ga masu itikafi in suna irin lokacin hantsi din nan sai zai samu bishiya a wajen a cikin haraba su jingina a nan wajen hmm, ba za su shiga masallaci ba sai gab da za a yi sallah a zahar wai kuma suna itikaf sun fita daga masallaci sun fita daga masallaci sun warware itikafin su sun warware itikafin su a ah, wasu kafir mu ma lokacin da muke samari da muke itikafi a masallacin murtala haka muka rinka yi amma ba mu san wannan hukuncin ba lokacin inda ana magana yau shekara kusan fa 40 ta kenan 1980s muka fara itikaf 1984-85 hmm. eh. <laughs> a lokacin na jan muke san itikaf da a masallacin a masallacin BUK hmm. can ake yi 1980-81 su suka fara yi kwarai da gaske daga baya sai an koma masallacin murtala a masallacin cikin gari ana yi eh, wani mutum ne shi kadai yake yi ka shiga cikin masallacin jemagu su ta damun kare da dare amma aka yake zama itikafin sau daya kwana daya ne da kyar na kai da kyar wallahi kuwa kai da kutu wallahi kuwa a ranka yadda babu makara a masallacin cikin gari akwai kutu sai da akwai makara a masallacin gari yawwa <laughs> إيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين